murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu a duk sanda ake sha'awa ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hagu Sharif. duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau 22 ga watan nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimin firamare ga yaran da ke karkara. saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawar da wakilin sashen hasu na murya Amurka a kanan Najeriya Muhammad Ibrahim Kwari ya yi da masana a kan yadda karatun yaran karkara yake musamman karatun firamare wanda shine ginshiƙi. Sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. yaro sanin kowa ne irin yadda ilimin firamare ke da matukar mahimmanci a rayuwar kowane yaro saboda shine matakin ginshikin samar da ilimi a ko ina ne kowa a duniya to sai dai yadda ilimin firamare kan kasance a wasu yankunan birane balle kuma a ce an shiga karkara musamman idan aka ce makaranta ta gwamnati ce to sai dai abin da aka ji ko aka gani domin jin yadda karatun firamare yake ga yaran da ke yankin karkara bari in ja gefe in barku da muhammad ibrahim kwari daga birnin kayan najeriya ta dabatun bingiwa da bakin da ya gayyato mana. Masu saurari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci kuma a wannan zaure da za mu tattauna akan batutuwan da suka shafi sha'anin ilimi. To da yake abu ne wanda kowa ya sani ilimi faɗi ne da shi don haka a wannan gabar za mu ɗauki wani reshe ne na ilimi misali za mu tattauna ne akan kalubale da matsalolin ilimi na yara ƙanana amma mazauna yankunan karkara mun yadda a najeriya misali ana fama da kalubalen ilimi a fannoni daban-daban kuma wannan kalubalen ya shafi ya kunshi na mazauna karkara da na birane to yau mun ga dacewa ya kamata mu yi kallo na tsinaki akan menene ma kalubalen da ilimi a yankunan karkara da ake baiwa yara ƙanana yake fuskanta me yasa yaran suke fuskantar ƙalubale rashin makarantu ne rashin malamai ne rashin eh, kayayyakin koyo da koyarwa ne ko kuma rashin manufofi da tsare-tsare ne nagartattu na gwamnatoci kan bullo da shi kuma za mu ji cewa ko da yaushe gwamnatoci suna keɓe kuɗaɗe a kasafin kuɗinsu na shekara wani lokaci ma ka ji cibiyoyi da hukumomi da ƙungiyoyin masu zaman kansu a ciki da wajen najeriya suna yin tsare-tsaren tallafawa ilimin nan kuma galibinsu za ka ga sun mai da hankali ne akan makomar ilimi a yankunan karkara amma dai har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba don haka muka ce ya kamata mu tattauna wannan batu mu ga watakila ko za a iya gano menene yake faruwa a sannan an karar da masu ruwa musamman hukumomi da ma waɗanda suke da sha'awar ba da gudunmawa da ta dace a ɓangaren ilimi domin tattauna wannan batu ina tare da dr musa sufi mai nazari ne da ke bibiyar al'amuran ilimi yakan yi aiki da hukumomin ƙasa da ƙasa a lokuta daban-daban musamman a fannin ilimi da fannin lafiya dr musa sufi barka da zuwa To assalamu alaikum masu raro. Kazalika muna da tare da kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo shi ga masu bibiyar eh, BOA muna yin hirarraki da dama da shi akan batutuwa da suka shafi al'umma to amma shi kuma yana da wata sha'awa ce ta musamman game da wannan batu na ilimi da muke magana amma kuma shi kansa a mataki na ƙasa ɗin na firamare misali idan ka ɗauka yana bibiyar al'amura yakan mai bincike nasa na kashin kansa akan abubuwan da suka shafi harkokin ilimi a matakan sakandare da firamare. Kwamar sha ya hashi wa gungugu muna ne maka barka da zuwa. Barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Bari fara da Dr. Musa Sufi. Na san kamar da na faɗa a shimfiɗa ta. A lokuta daban-daban kai da wasu kila cibiyoyin da kuke aiki tare mm. kun yi bincike da kuma gudanar da aikace-aikace akan abin da ya shafi ilimi dinnan musamman a yankunan karkara. Me za ka iya gaya mana a takaice a dunkule menene kalubalen ilimi na yara ƙanana a yankunan karkara Najeriya musamman Najeriya ta Arewa? To, alhamdulillah wato shi babban kalubale yana da yawa a makarantun da suke da kara musamman kamar firamare amma dai mafi muni a cikinsu kusan muna iya kallonsa da yadda ba a iya saka masu kansu yawancin mutanen karkarar su fahimci mahimmancin ilimin da za su zama sun zage dan sai su ma wurin tabbatar da cewa yaran nan suna zuwa makarantar da kuma tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su zo su kula da makarantar suna zuwa ba wanda kuma shi ya hada da ya samar da damar da wasu makarantun da malaman da ya kamata ma su zo duk da su ma dama sun yi karanci ba su zuwa so ba a bibiya a tabbatar an je wurin nan sannan inda ma malaman suke da karancin yawanci su kuma ba kwararru ba ne yawanci dama wani kawai wani ne saboda ya samu dama ta siyasa da aka zo ana nema kawai aka ba da sunan mutane so zuwan nasu da kuma zuwan su wurin ilimin yawanci ba yinsa suke da wannan ba akwai kalubale na tsaro da ke faruwa irin waɗannan yankuna na karkara watakila tsakanin gari tsakanin gari da gari akwai gonaki ko wani yanayi da yakan samu har akan samu abubuwa na yi wa yara kanana fyaɗe musamman mata da mazan ma kuma a samu kwaci wani sa'in ma har da kisa sannan akwai batu na su kansu kamar yadda na ce rashin samun kungiyoyi da suke shigowa wannan su ba da gudunmawa na ce kungiyoyi na nufin ko da a garuruwan ne kasance wasu na zuwa suna kama a ce volunteers so rashin waɗannan volunteers din da za su zo masu bayar sa aikin kai su zo su rika ba da gudunmu a wannan fanni na ilimi shi ma wannan wani babban kalubale ne amma kuma babban kalubalen shi ne kamar yadda muka fahimci cewa kamar watakila ko dai mu ce gwamnati tana sana ta bari ko ko mu ce waɗanda ya kamata sanar da gwamnati bayanan yanayin da gaske a kawar da siyasa gefe to watakila su ne ba sa yi ko kuma a'a gwamnatin tana iya eh, kau da kai a ba saboda ka kallo tsare-tsare na gwamnati da ake ba wasu bangare na ilimi mahimmanci fiye da waɗannan da suke sune masu mahimmanci <clears throat> da yana maka cewa kenan ita kanta gwamnatin akwai ƙalubalen ta wurin sanin cewa wannan bangare ah, yana da mahimmanci. Mm. to comrade ya hashu abin gugu me za ka kara na bangaren ƙalubalen ilimi ga yaran da suke zauna a yankunan karkara a najeriya musamman najeriya ta arewa To maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan shine tsarin da aka samar na farko ga harkar ilimi. Misali, waɗanda suke jagorancin al'ummomin nan duk sun ci gajiyar irin abubuwan da aka samu a kan harkar ilimi a tsohuwar Najeriya, musamman ma tsohuwar Najeriya ta Arewa, kafin zuwan demokaradiyya. wacce ce tsohuwar Najeriya ta Arewa? Ta lokacin Sardauna. har lokacin da aka samu har lokacin gawan har ya kawo lokacin murtala har ya kawo lokacin obasanjo ya mika mulki hannun farko hula to daga nan aka fara samun mika mulki na farko ce mika mulki na farko eh, eh, eh, daga jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu tana karewa aka fara samun matsalar aka fara samun matsalar ilimi domin har ƙarshen jamhuriya ta biyu zaka ga babu wanda ke da daraja fiye da malamin makaranta mm. domin duk makarantar da ka je a lokacin daga firamare har sakandare in ka ga mai sabon babur a da malam makaranta ne hmm. in ka ga mai sabuwar mota malam makaranta ne in ka ga mai sa kaya mai kyau malam makaranta ne akwai tsari akwai girmamawa akwai mutuntawa hujja guda ɗaya shine waɗanda suke da alhaki gudanar da wannan harkar su aka ba hmm. bayan da za a ɗauke ka ko da a da a ma'aikatar ilimi ba za a ɗau wanda ba shi da background education a bashi permanent secretary a ma'aikata ilimi yanzu kana iya daukan kowa a bashi ko ka koyar ko ka education ko baka yi ba za ka dauki ka sannan duk daraktocin da ke ma'aikatan ilimi suna da alaka da harkar da ta shafi koyarwa. Wato ko dai tsofaffin malaman makaranta ne. Ko tsofaffin malaman makaranta ne ko kuma tsofaffin ma'aikata na harkar ilimi. A taƙaice dai suna da masaniya suna da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi harkar ilimi. Sannan kuma daga baya sai wani tunani ya fara zuwa mutane ba tare da la'akari da yadda kasar nan take ba shine na fito da wannan 6334 system of education din nan wanda ya rubuta harkar ilimi gaba daya wai ka yi ajiye ma'ana ka yi shekara shida a primary shida a secondary shida a secondary huda ah. jami'a huda jami'a wanda da ƙarshe shi ya kauda teacher training college to kai da ruguza teacher training college ttc hmm. teachers colleges nan da aka hmm. wanda tun kana gama primary ka san cewar kai kana kammala firamare za a zaɓi wanda ya cancanta tafi eh, makarantar secondary ko ma'akarantar teacher training college bisa ga yadda suke da girman su da tsarin su da nutsuwar su da kowa kowa an san inda za a tura shi daga interview mu mutum ya kuma in ya zo interview daga nan za a wawware tun daga aji ɗaya na secondary school ka san kai malam makaranta ne saboda haka ka san daga wannan tarbiyyar ta koyo da koyarwa za ka tashi domin za ka fara kana teachers training college kana shiga form za ka tafi wani abu da ake cira teaching observation aikin ka ki za a tura ka wata makaranta ka je aikin ka je ka shiga ajin ka zauna ka ga yadda malamai suke koyarwa a shekara ta uku kai sigar koyarwa za ka nagarta kai abin da za ka kalla kenan zama kawai za ka yi aji gaba daya tsawon wata uku bayan ka zo eh, shekara ta hudu kana fomfo za ka shiga sassan daga nan kuma za ka fara shiga za ka je a ƙarshen shekara ta hudu za ka tafi wani abu da ake kira teaching practice na farko wanda kuma nan ne za a baka aji na ƙanamin aji na aji ɗaya aji biyu ko aji uku ka je ka koyar bayan ka gama ka shiga aji biyar ajin ƙarshe za ka tafi teaching practice na ƙarshe wanda shine kuma in ka je nan za a iya baka aji hudu aji biyar aji shida aji aji bakwai na primary to ka ga daga nan ka goge to amma yanzu za ka zo ka yi shekara uku eh, eh, nce a shekara uku na nce kusan gaba ɗaya da fuso ɗaya ko biyu za ka yi dan teaching ɗinka ba saboda kuma duk lokacinka wasu theories ake gaya ma labarurka ake gaya ma kuma labarurkan misali mutum ɗari biyar ne ya aji da ake gaya musu labarin da wanda zai ɗauka da wanda bai ɗauka ba da wanda ke wani tunani da wanda haka ne zaka ga mutum ya gama teachers college amma hakikanin koyarwan ma bai san yadda ake yin ta ba wai da ka yi maganar rashin malamai shi ma da ka sufi maganar rashin malaman nan wai rashin malaman ne adadinsu misali a ce kamar eh, zauren nan a ce aji ne ana buƙatar malamai guda biyu kuma sai ya zama ko guda uku sai ya zama malami ɗaya ne ko kuma a ana da malaman ne amma ba su kai nagartar malamai ba. Babu wanda duk akwai. Na farko babu malaman masu yawa. Sannan na biyu malaman ba su da nagarta. Sannan na uku hatta yawan ɗaliban da ya kamata kowane malami ya ɗauka abin ya fi shaka a nan muryar amurka aka taba kawo rahoto a wata makaranta a karamar hukumar ungumu aji daya class 2b yara 400 ne da hamsin to aljani ne malami zai koyar da yara kananan yara fa aji biyu yan aji biyu mutum 450 a muryar amurka aka yi wannan rahoton a nan a karamar hukumar ungumu a ba. A a a riminke ko riminke riminke a school eh. to kaga yanzu wannan wani malami ne zai iya koyar da su babu kuma malami ɗaya ne aji kuma aji tubi ne fa ba mu san 2a ba mu san 2c ba ba mu mai wane akwai 2d ba kuma gaba ɗaya abinda headmaster yake cewa suna buƙatar ajujuwa da zai accommodating yan class 2 ma a wannan lokacin aji guda 32 to da ya yara za su iya koya da ya malami zai iya koyarwa kowane irin malami ne ba malamin da za a samu yara ƙanana yan aji biyu mutum ɗari hudu a ce koyar da su ya koyo na ba ma zai iya ba kwata-kwata da dai ba aljani ba ne shi so to kaga kenan gwamnatin ta sani kowa da kowa ma ya sani to ina malamin ina malaman suke kuma yanzu haka za ka je ka samu akwai makarantar da take kusa da birni wanda kuma malaman sun yawa amma malamai da yawa daga cikin malaman ba sa so a tura su garuruwan karkara To me yasa? Saboda maiwa ne nisa, albashinsu ba shi da yanda zai kai, ba su da gurin kwana a gurin, ba su da isasshen kuɗin da zai kai su gurin nan, inda kullum mutum zai ji. To da Musa akan maganar malamai din nan da aka ce ba sa akwai su wani lokaci a wasu makarantun birni amma a karkara ba sa son zuwa. Me kuka gano cewa baya ga rashin son zuwa din nan? Hmm. Ya sababa karancin malaman a yankunan karkara. to kamar yadda malam ya fara magana akwai hadda rashin samun ingantaccen tsari na yadda shi kan tsarin koyarwa da malaman karkara za su kasance saboda mutumin da ke cikin birni ko wasu abubuwa na rayuwa da ke kula da su so wanda idan ka zo kana magana malami a karkara to dole kai kuma tunanin wasu abubuwa da za su janye masa misali kiran kwana ah, misali ɗan abin hawa misali wani tsari na kuɗaɗe da za su saka waɗannan kaɗai suna iya zama sun karfafa masu gwiwa da je wannan sannan a nuna kima su darajarsa kamar yadda malai faɗa a da duk wani kwamiti da za a yi duk wani taro da za a yi headmaster yana ciki headmaster ma a wani lokacin har kan fi mai unguwa ko mai gari kima da wannan saboda a lokacin ana ganin darajar ilimin ana ganin gudunmawar da suke bayarwa na wannan so gaskiya rashin tsarin wannan kula kuma kamar da na su masu in ce shine wannan abu fa da ke faruwa fa cin amana akai cin amana ta gasken gaske saboda yawanci waɗanda kamar da ka faɗa wasu sun amfani da wannan karatun a baya su ne kuma a manyan wurare su suka fara kuma zama sanadin tarnaƙin lalakata wannan abu saboda rashin kulawa an bi wannan tsari na ilimi wani daga karkar ya sanda yake da ingantaccen malami a kara to yanzu kuma ya samu badafin ikon da zai amfani da shi shi ma wurin wannan so sai ga cewa gaskiyar kamar ni abin da na fahimta shine watakila saboda sun yi nisa in suka taho birni a matsayin su na shugabanni sai ya kasance wannan tunani da hangen nasa in aka fito aka faɗi gaskiya sai a fara zargin ka da cewa ko kana a bibiyan wani bangaren gwamnati ne ko na siyasa da sauran irin waɗannan amma dama bisa ka'ida bai kamata wanda ba shi da dangantaka da ilimi game da malai faɗa ko malami ko kuma wani na cikin ilimin gudarwa saboda shi shi ya san darajar ilimi amma duk wanda zai fito na gaya maka magana ilimi da waye yana ya sani ne amma wanda ya zauna a cikin ta shi ya san ta shi san hanyoyin maganin ta sannan wani abu da ake mantawa kuma shine idan fa za a nemo hanyar inganta wannan abin a yanzu to fa dole sai an koma an zauna da mutanen da ɗaliban yaran da ake gani da wannan mm. domin a za mu zo ga magana wata neman mafita mm. solutions kenan amma ya batun kayayyakin koyo da koyarwa a yankunan karkara na makarantun da suke yankunan karkara. madalla jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe bari mu sake koma ga teburin tattaunawar mu inda dr musa abdullahi sufi da kwamrade hayashi aibu ungogo ke duba yadda sha'anin karatun firamare yake ga yaran da ke karkara da irin dimbin kalubalen da ke tattare da shi da masu sauran batutuwa da suka shafi ilimin yara da 'yan firamare. To duk da yake a birnin ma babu to kaga rashin sa a birnin ma isassu ko rashin su ma gaba ɗaya babu yana tabbatar maka cewa kenan karkara da masu dai a ce kawai ba ma a magana. Ah, saboda za ka ga cewa ba ma kayan aikin ba kayan rubutun ma yaran za ka je ka tarar ba su da shi to ba ma inda za a siya ma wani sa'in saboda ai abin saboda tsabar rashin bashi gudun mahimmancin da ya kamata a bashi wurin ɗabbaka shi za ga cewa su kansu yaran wani kawai abin da ya ɗauka fa kawai ya zo makaranta malam ya zo ya rubutu a kan allo a rana ɗaya watakila a sati watakila malami ɗaya ya zo sannan kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa karkara take samun matsalar samun ingantaccen ilimin shine rashin daidaita karatun da irin yanayin karkara din yawancin mutanen karkara yara ana zuwa noma so ba laifi ba ne a zauna a tsara a ce to yaran nan da safe suna so su je gona da su da iyayensu su taimaka musu to wani tsari za a fito da shi a ce an da karatun ya koma to karatun maimakon ya fara da safe sai a ce to karatun zai koma da yamma duk wannan abu ne da ake nemo sanadi na hannu misali yaran da suke tallace-tallace da suke tuwa daga karkarar nan suke wannan ai ba ham ba wani abu ne ba idan har wannan tallan ya zama bangaren rayuwar kuma gwamnati ta iya ta gaza ta toshe wannan hanyar da ya sa iyayen suke turo yaran nan to ana iya musu wani ajujuwan su ko a nan birni ko kuma a can ai tsarin da zai saka su zo su tallan su kuma kuma zo su samu karatu duk wannan ba wani abu ne abu na zama a yi tunani wanda ne za a yi abu ne wanda za a yi yawa to amma da gaskiyar magana duk dubban tarnakin da jin wannan abin gaskiyar magana akwai rashin kulawa daga su kansu shugabanni na wannan ilimin wanda suke jagorancin bangaren ilimi na firamare amma su ma kuma za su gaya maka cewa su ma suna iyayen su akwai ƙananan karamar hukuma firamare yana ƙarƙashin hukuma karamar hukuma to ƙananan hukumomi maganar kuɗi da sauransu shi ma akwai matsala to kana da yan kungiyoyi da suke yin shirye-shirye na zuwa a zuwa aiwatar da ayyuka so yadda tsarin a tabbatar da cewa an yi aikin da ya kamata sannan su kansu al'ummar garin ya za a karfafa musu gwiwa su gane cewa ilimin nan fa idan muka ba ma yaran mu sauki ne garin duk da yanzu akwai iyaye da dama a karkaran da suke ba da gudunmuwar su ga su domin su ga cewa sun samu karatun sun wannan amma dai gaskiya har yanzu yawancin karkaran na tunda karkaran ma hawa hawa ce akwai karkara ta kusa da birni akwai karkara ta kusa da babban kamar irin su ungwagwa din da kaga ya ga dama sai ce maka shi a <laughs> karkara ai da suna da suna eh. yawa semi aban da aban da yawa to akwai kasan a cikin wannan semi aban aban din akwai kuma waɗanda suke su they are remote hmm, suna can nesa eh, can ba kuriyan kudanci suke zaka ji kuma wannan fa muna magana ne fa waɗanda suke da akwai fa wuraren da kuma akwai yaran ana son zuwa makarantar babu makaranta yau dama tambayar da nake so in wa kwamar eh, ya haya shu'aibin shi ne. cewa wai rashin malaman ne saboda wancan dalilan da muka magana a baya ko rashin makarantun akai-akai ko rashin kayan aiki a yankunan karkara nan menene eh, za a iya cewa a yadda ake shine babban ƙalubale misali wani wata karkara in je za ga kamar akwai makarantun amma kuma daga inda suke zuwa wani guri shi ma akwai ɗan nisa wasu kuma za ka ga akasin haka eh. to ai babban jigo harka ilimi hmm. shi ne malami domin in kula ko ni da na fara firamare ban yi firamare a aji ba a waje a gindin bishiya na fara firamare firamare wani a gindin bishiya ne firamare 2 a ɗakin zana aka yi mana aka yi rumfa amma a gindin bishiyar nan babu sa'a ta minti talatin da za mu zauna ba malami haka ɗakin zanen nan kuma malami ne nagartattu ba abin da ya dame mu bishiyar ba damu mu take daɗin ta muke ji saboda abin da ya fi damu mu shine malamin ga malami ga allo wanda ake kafewa din nan a gindin bishiya ga kuma inuwa ga kuma inuwa saboda haka kuma muke muke zama muke haka muka yi firamare mu har lokacin da Allah ya kai mu muka shiga aji saboda haka idan har gwamnati ta ga dama ta tuttura malami an samar da yanayi mai kyau da malamin zai yi, to ai yanzu ba yanayi mai kyau da malaman za su iya zuwa wani malamin ba zai iya kai kansa makaranta ba saboda tana da nisa ba inda zai kwana kudinsa kudin albashinsa daidai yake da kudin albashin wanda yake cikin gari saboda haka ba bambancin karsanta daga inda zai je in da safe zai je in ba shi da abin hawa sai ya hau abin hawa mewa ne kullum sai ya hau babur da zai shi shi cikin wannan ƙauyen to wannan ma wani wata magana ce mai zaman kanta saboda haka ai tsari ya kamata a yi ai ko da akwai firamaren da suke akwai wani abu da suke kira a makarantun firamare suke kira menene duty post duty post yawa duty post din nan shine akwai ana tura ka wani guri akwai ƙarin kuɗi da za a yi ma saboda la'akari da wasu irin nauye-nauye da wahalhalu da za ka fuskanta saboda haka wannan ya kamata a yi la'akari da shi kuma in ka kula za ka ga cewar ai kamar yadda shi dokta ya faɗa ai cin amana kawai aka yi kowa ya riga sun abubuwan da ake yake faruwa kowa ya riga kai tsayan gaya ma gaba ɗaya fa matsalar tsaron arewacin najeriya kaf cin amana da aka yi ilimi domin duk waɗanda suke suka sami ilimi mutumin da ya samu ilimi ba yadda zai kai kansa cikin ta'addanci tun da aka kyala mutane shikenan kowa samu yanayi kansa shikenan dan ta'adda zai zo ya yaye su tunda ko gwamnati kun ko ba su ilimin da za su yi dan ta'adda yana da ilimin da zai ba su yi wannan shine asali asali matsalar arewa matsala ce ta ta ta matsalar wannan tsaron matsala ce da aka kyala primary aka kyala secondary school kuma aka jufafo ilimin jami'a shi ma sai an durkusar da shi tilazin da aka ruguza ilimin firamare to kaga irin ire irin wannan abubuwan su ne aka domin tsayan baka ga misali kasar zimbabwe misali ce zan bayar zimbabwe sun yi zanga-zanga amma ko mutum ɗaya ba a daka ba ko taya ɗaya ba a kona ba lokacin da suke zanga-zanga ƙoƙarin kau da robert mugabe saboda ilimin da ke kasar duk mutane suna da ƙashin jikin ƙasashen afirka da suke da ilimi da yawan gaske haka ma egypt duk da ake wannan zaman dirshan suka yi abin da ya kamata suka yi suka kau da gwamnati da shaurinsu ba tare da sun an baballe fitilu ba an baballe saboda me saboda me saboda al'umma tana da ilimi kuma mm. duk kasashen afirka da kake ganin suke da karancin ci gaba suke da matsaloli na tsaro in ka kula babban matsalar ita ce ilimi me isa za ka ga ko a najeriya a arewacin najeriya inda aka fi koma baya a harkar ilimi nan ne aka fi koma ko ina samun matsala ta tsaro mm-hmm. ka kula a eh, najeriya eh, kudu maso yamman najeriya kasashen yarba ba su da matsalar tsaro ba su da matsalar talauci to amma wacce ce take biyo su sai eh, kudu maso kudu sannan sai kudu maso masu gabas hmm. za ka ga abin tafiya tafiya yake to da aka zo inda ya fi ko ina karancin ilimi watan arewa masu gabas sai da aka ragargara daga gurin sai aka ce to shi kenan wadda masjidi wadda take bata da ilimi me bi mata mm. to ku dauka kuma tun da mun gama da can sai aka dafafi south west i mean north west mm. arewa masu yamma in ka kula duk matsala ce ta rashin ilimi su waye suke shiga fulani ne tun kasan nan ya kamata a ce an ilmantar da fulani nan aka ce a ah, ba wani abu ne. A to amma kuma yan bullo da nomadic education. To sun yi a wannan nomadic kawai suna ne. nomadic education ina aiki da karshe ma policy wasu wato gwamnatocin gani suke kawai asara ce Barna mm. kuɗi ake bai mm. kamata a yi ba makarantun daga baya dainawa aka yi nomadic education ba magana ba ce na ka gunar da mutum a tsari tun da an ce nomadic wato zirga-zirga suke daga nan su ne saboda haka sai da dabaru da hikimomi za a bi su to duk gaba daya aka kyale su harka ta lalace aka kyale su ba ilimin ga kuma abubuwan da suke ba platinum da bai iya a ba bai iya ba ba bai iya ca ba bai iya abcd ba da ake amma ya san yadda zai harba bindiga ya san yadda zai operating ak-47 amma in ka tambayar ba shi ba shi da addini ba wani abu da ya sani na addini ba wani abu da ya sani na boko saboda ba shi da ilimi amma kawai tun da dan ta'adda ya zo nuna mai bindiga ai practical abu ne zai nuna mai nan zaka matsa ka harbi mutum hmm. saboda haka ya iya so kaga kenan da tuntuna an ilmantar da shi akan harkar ilimi na zamani da ba zai fada cikin wannan ba wanda ya koshi da ilimin addini da ya koshi da ilimin addini ba zai ba to duk aka saki aka kyale su kuma gashi yanzu abin ƙara lalacewa yake yi da sufi dama ɗazu kaya maganar rashin tsaro ɗinnan yana ma kawo koma baya a ci gaban ilimi to kuma yanzu gashi kwamar ya shu'aibu ungugo yana cewa ai tun farko ma aka baiwa shi rashin tsaron dama har ya tsoro. Ya za a yi a ce misali yanzu kalubale ya zama biyu. Rashin tsaro ya sa inda ake ma da 'yan makarantun ba a zuwa. Hmm. Ya za a daidaita waɗannan abubuwa amma ma'ana a magance waɗannan tagwayen kalubale guda biyu. Magancewa na farko dai shi ne su da kan iya fara da su gwamnonin jihar arewan gaba ɗayansu. su zama na musamman akan abin da ya shafi ilimi na primary kada su balada a yi zama na musamman na yadda za a fito da a fahimci abin farko masana su zo da bincike da bayanai ga abubuwan da suka ruguza sannan ga kuma hanya cikin sauƙi abin da na ce gwamnonin arewa saboda idan gwamna ɗaya ya aiwatar da abin da ya dace ɗayan bai ba to kusan ba a magance matsalar ba hmm. shi ne ga matsalar da ake samu na tsaro tsakanin yankin katsina zamfara kaduna idan wannan ya yi aikin a nan gurin to idan fa wancan bai ba to saboda kusanci da dazuka da suke wannan abin zai cika ba to haka zalika su ma waɗannan idan muna maganar ilimi to ya kamata dukkan jihohin arewan najeriya su gane cewa akwai matsala ta harkar ilimi na firamare. ta kare ba don haka sai a biyo mu a ranar laraba mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin ci gaban wannan batu na yanayin karatun firamare a yankunan kankara godiya ga wakilin mu a kano mahmud ibrahim kare daga samusa abdullahi sufi da kuma da hayashi aibu ungogo baki ɗaya kuma a nan muka kara ƙarshen shirin a madadin wanda ya daidaita mana sauti ya haɗa mana shirin baki ɗayansa mr solomon abu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki Hawa Sharif ke mata sallama daga nan Washington DC. Sai an ji mutu.